Assalamu alaikum wa rahmatullah sunana Muhammad Rabi Mustapha kamar yadda kuka sani. Barkanmu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokacin a wannan channel mai suna Muhammad Rabi Tech. A yau bidiyon mu shine zan nuna muku yadda za ka yi browsing da datar wayar abokinka ta hanyar amfani da Bluetooth ba tare da ya sani ba. Kasancewar jama'a da dama sun san cewa idan mutum ba shi da data ana iya buɗe masa hotspot shi kuma yana iya buɗe wifi ne a wayarsa idan ya buɗe wifi za su yi connecting idan suka yi connecting zai yi browsing ba tare da yana da data a cikin wayarsa ba to a yau insha Allah idan kuka kalli wannan bidiyon daga farko har ƙarshe za ku ga hanyar da za ku yi ku yi browsing da datar abokinka ba tare da ya sani ba a cikin sauki saboda jama'a da dama ba san wannan hanyar ba an fi sanin hanyar da za ka bi a buɗe ma hotspot kai kuma ka buɗe wifi idan ka buɗe za ku yi connecting ne idan kuka yi connecting za ka yi browsing ba tare da kana da data a cikin wayar ka ba kafin mu je kai tsaye ga gabatar da wannan bidiyon ina roƙon waɗanda ba su taɓa alamar subscribe na wannan channel ba da su daure su taɓa alamar subscribe sannan su taɓa alamar ƙararrawa hakan ne zai ba su damar samun sabon bidiyon mu da zarar mun ɗora abu na farko da za ka yi idan kana so ka ka yi browsing da datar abokinka ta hanyar amfani da bluetooth ba tare da ya sani ba shine abin da za ka yi na farko wannan wayar ta wannan wayar ta farko ita ce wayar da take da data da ita nake so daga ita nake so in yi amfani da in yi amfani da datar ta ba tare da ina da data ba da wannan wayar ta farko da ita nake so zan yi connecting. Idan nayi connecting zan yi amfani da datar ta ba tare da ni ina da data a cikin wayata ba. To abu na farko da za ka yi idan kana so ka yi wannan abun shine za ka je ka shiga cikin settings ɗin wayarka. Za ka nemi settings ɗin wayarka kamar haka ka shiga. To idan ka shiga cikin settings ɗin wayarka abin da za ka yi na farko shine za ka zo ka shiga nan wajen na farko gashi nan inda aka sa network and gashi nan za ka shiga nan wajen ne na farko inda aka sa network and internet gashi nan za ka taɓa shi kamar haka idan ka taɓa shi za ka yi ƙasa ne ga wani waje na yankun kula za ga an sa hotspot and teaser gashi nan hotspot and teaser za ka taɓa shi kamar haka nan wajen gashi nan za ka taɓa shi kamar haka idan ka taba shi za ka zo nan wajen ne ga wani waje nan da aka sa bluetooth and teaser za ka taɓa shi kamar haka to idan ka yi haka abu na gaba da za ka yi shine za ka janyo sama ne kamar haka idan ka janyo za ka danne bluetooth ɗin wayarka to idan ka danne bluetooth ɗin wayarka za ka taɓa nan wajen da aka sa bluetooth za ka taba shi kamar haka to idan ka yi haka za ka ɗauko ita wayar da babu data a ciki za ka ɗauko ta gata nan wannan wayar ta biyu gata nan ita ce wayar da nake so in yi browsing da ita gata za ka zo ka shiga cikin nan wajen ne gashi nan za ka je ka shiga cikin bluetooth ɗin wannan wayar idan ka shiga za ka taɓa nan inda aka sa bluetooth to abu na gaba da za ka yi shine za ka taɓa nan wajen ne to idan ka taɓa za ka yi search na bluetooth ɗin ita wannan wayar mai data gashi nan idan kun kula za ku ga gashi nan gashi nan ya kamo shi to idan kun kula za ku ga gashi nan ko ina a kowace waya za ka taɓa nan wajen ne gashi nan za ka taɓa kamar haka to idan ka taɓa abu na gaba da za ka yi shi ne za ka taɓa nan wajen gashi nan idan ka taɓa za ku ga sunan wannan ways ga ta nan s5 ga nan infinix ce s5 za ka taɓa kamar haka gashi nan gashi nan za ku ga gashi nan ya sa connect to idan kun lura za ku ga gashi nan ya yi connect gashi nan na haɗa na yi connecting ita ma wannan gashi nan na yi connecting to za ka fita ne za ka fita to idan ka karɓi wayar abokinka ne dama baka faɗa masa cewa kana so ka yi amfani da datarsa ba ka haɗa za ka iya miƙa masa wayarsa To idan ya kasance kuna tare ba tare da kun yi nisa ba, za ka buɗe datar wayarsa kamar haka gashi nan tawa za ku ga a buɗe take. Idan ka buɗe za ka miƙa masa wayarsa ne. Idan dama already chatting yake haka ka karɓi wayar ya san cewa datar, wayarsa a buɗe take. To idan ka haɗa za ka miƙa masa ne, za ka ba shi wayarsa ya je ya ci gaba da chatting a wayarsa. To kai kuma kana daga nan wajen ba tare da ya san cewa ka yi connecting ba kai ma sai ka shiga ka ci gaba da al'amuranka kamar yanzu misali shi nan bari ku gani in kun kula za ku ga ita wannan wayar ga ta nan ta biyu wadda na yi connecting idan kun lura za ku ga za ku ga daga sama shi nan an sa no sim card ma'ana babu ma sim gaba ɗaya a cikin wayar babu layi gaba ɗaya a ciki babu layi shi nan misali bari ku ga in nuna muku tabbacin cewa wannan abin da na yi yana aiki shi nan bari ku ga bari in shiga cikin YouTube ɗin wayata idan na shiga cikin YouTube misali bari ku ga bari ku ga ga bari in yi search ɗin wannan channel ɗin mai suna Muhammad Rabiu shi nan Muhammad Rabiu ta yi gata nan ta fito shi nan kun gani shi nan za ku ga na yi search ɗin wannan channel ɗin shi nan bari ku ga na yi play ɗin ga shi nan gashi nan gani gashi nan na yi play ɗin bidiyo ba tare da ina da data a wayata ba na muhammad rabi mustapha kamar yadda kuka sani barkanmu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokacin a wannan channel mai suna Muhammad Rabi Tech. A yau bidiyon mu shine zan nuna muku yadda zaka boye application a wayar ka ba ta. Kun gani gashi nan ina so zan iya yin kasa in je in yi play ɗin wani ba Kun gani? In kun lura za ku ga ba ni da data ba a wayata. Amma ga shi nan na zo ina fule ɗin ina buɗe bidiyo. Kun gani? Ka samu followers na Instagram. Kasancewar za a ga mutane da dama za a ga mutum ya ɗau shekaru ya ɗau shekaru yana instagram amma za a ga wani ya zo ya fara instagram bai bi sati ɗaya zuwa sati biyu ba zuwa sati uku za a ga follows ɗinsa sun ninninka na wannan wanda ya yi shekarun yana yi kun gani idan kun lura za ga babu data a wannan wayar kai hasali ma ko layi babu a ciki amma gashi nan na zo ina na shiga youtube ina duba abin da nake so kun gani gashi nan na shiga youtube gashi nan na shiga YouTube ina gudanar da al'amura na Gashi nan in na ga dama zan iya shiga nan wajen. Gashi nan na ga dama zan iya shiga nan wajen. Kun gani? Zan iya shiga gashi zan iya searching ɗin abin da nake so. Gashi nan bari ku ga barin shiga YouTube ɗin ma ta nan. kun gani kun gani gashi nan kun gani na shiga kun ga kun ga nan ma na ƙara yin sacin ɗin wannan channel ɗin mai suna Muhammad Rabi Tech kun gani gashi nan misali karin yana yi za ga follows ɗinta sun fi na wannan sai na ga ya dace kun gani kun gani ga connecting din nan in kun lura za ku gani daga sama in kun kula za ku ga nan gashi nan daga sama to wannan ita ce hanyar da za ka bi ka yi browsing da datar abokinka ta hanyar amfani da bluetooth ba tare da ya sani ba duka-duka a nan muka kawo ƙarshen wannan bidiyon muna roƙon waɗanda ba su taɓa alamar subscribe na wannan channel ba da su daure su taɓa alamar subscribe sannan su taɓa alamar ƙararrawa hakan ne zai ba su damar samun sabon bidiyon mu da zarar mun ɗora sannan idan bidiyon ya burge ku muna so da ku yi mana like sannan ku yi comment sannan ku tura bidiyon ga abokanku domin su ma su gani su amfana